أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي عذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin daren talata bakwai ga watan muharram hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1448 wanda ya daidai da 22 ga watan yuni shekara ta 2026 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu dani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road angwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa ta mu najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi i'tiqadus salaf fi ithbat at-taklif bayna al-insi wal-jinni wash-shayatin wa nafi an war-risalati anhu inda muka kwana a shafi na shida. kajerin gwanin karatun wannan littafi shi shine majalisi na goma sha biyu muna ƙarƙashin bayanan da malam ya koro mana shin akwai aljani annabi ko babu wannan matsala ce wanda malaman musulunci suka tsara wa juna ilimi a kansa wanda suka ce babu aljani annabin Allah dalili suka ce ai Allah ce inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala alamin suka ce wannan ayar istifa'in da Allah ya magana a kanta istifa'i ne na annubuwa saboda haka annabi adam Allah ya zaɓe shi shine kakanmu sannan annabi nuhu shine manzo na farko a doron ƙasa sannan ali ibrahim mutanen gidan annabi ibrahim sun rabu kashi biyu akwai isma'il shine ɗan farko na annabi ibrahim wanda a kafansa aka sami manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan akwai ishaq shine ɗa na biyu daga cikin 'ya'yan annabi ibrahim a cikin zurriyar ishaq aka samu yaqub a cikin yaqub aka samu yusuf alaihi salatu wassalam kaga wannan zurriyatan ba'daha min ba'd kenan sannan wa ala imran ala imran kaga gidan su maryam wa maryama bint imran allati ahsanat farjaha kaga imran ita ta taso a gidan annabi zakariya shi ya ɗauki kulawanta sannan maman maryam ta yi burin ita maryam alaiha salatu wassalam ta yi burin idan Allah ya azarta ta da ɗa namiji ta ba da shi ta sadaukar da shi domin Allah ita ce maman maryam hannatu bintu aqus maman maryam kenan da Allah ya tashi ba ta sai ba ta mace ita ce maryam ta ce to ya Allah ni buri na namiji dan yi maka hidima don aikin da namiji zai yi wa addini ba ɗaya ba ne da mace sai ta ce to tun da haka ne na sa mata suna maryam na nemi tsarinka da zuriyarta daga shedan abin jefewa shine Allah ce fa taqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha zakariya'u cikin sirrin da yasa Allah ya tsara wannan tsarin ita ta so a ce namiji to sai Allah ya haramta mata namiji a wannan gabar saboda abinda zai bata zai bata wanda yafi wannan namijin saboda zai bata annabi ne ita ba annabta ta noma ba kawai ɗa da zai wa addinin Allah hidima saboda kyakkyawan niyyarta sai Allah ya ba ta wacce za ta haifa annabin ana ganewa kaga shi ne ya sa ta ce wallahu a'lamu bima wada'tu wa fi qira'atin kenan Allah shi ya fi sanin abin da na haifa wa inni sammaituha maryam tunda haka ne na sa mata suna maryamu wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim to an yi tafiya ana nan ana nan sai ita maryam ɗin ta haifi annabi isa ɗan maryam shi sa Allah ya ce alal alamin na fifita su akan talikai sai suka ce to wannan ayar tana nufin talikai da ake magana anan ana maganan mutane ne saboda haka babu aljani annabi su kuma wancan malaman da suka ce akwai wancan ayar da ke cikin suratul an'am da ita suka kafa hujja ya ma'ashar aljinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha suka ce to anan rusulun min al wa rusulun min al saboda haka akwai annabi aljani har ma suka ce akwai wani annabi da ake kiransa daga cikin aljanu wato annabi yusuf shine sai malamai suke cewa to a duk waɗannan maganganun ba su da asali babu nassi ingantacce da ya nuni akan haɗu. to za mu tashi a magana ta biyu shine asani malam yace la ido an yuqal wato bai yi nisa ba a ce Annan rusula kanu inci. annabawa sun kasance ne daga mutane illa annahu ta'ala kana yalqa hidayata fi ƙulubi ƙaunin minal jini hatta ya tsimaru kalamar rusul suka ce illa annahu ta'ala sai dai shi Allah wanda ya ɗaukata kana yulkin hidaya yana jefa shirya fi ƙulubi ƙaunin minal jini a cikin zukatan wasu daga cikin aljanu hatta ya tsimaru kalamar rusul har su ji maganan manzanni kaga wa id sarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق wa ila tariqin mustaqim kaga da wannan ayan ne suke kafa hujja da wannan ga'a. cewa Allah yana sanya shiriya a cikin zukatan wasu daga cikin aljanu shi sa idan suka ji a bakin annabawa sai su koma ga mutanensu suna gargadi kamar yadda suka ji jinnu nasibin wa'annan aljanun da suka ji manzo Allah yana karatu ranar juma'a sallan asbahi da shi da zaidu a gonan wani mutumi bayan ya fito daga fa'if sun jijjefe shi yana dina-dina ya taho yana sallan asbahi ta riske shi a hanya yana karanta suratul sajada suka zo gilmawa suka ji manzan Allah yana karatu suka ce ku tsaya jama'a su tawagarsu su tara ne suka ce mu tsaya mu tsaya tun da daman shugabansu ya ce su fantsama a duniya su binciko menene dalilin da ya sa ba sa bin labarin sama kamar yadda suke ji a baya wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam' faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada wannan dalilin yasa suka ce to a binciko to da suka zo falamma ruhu. suka halaji suka zo daidai da manzo Allah ke karatu qalu ansitu sai suka ce jama'a ku yi shiru alamma qudiya lokacin da manzo Allah ya idar da sallah wallau ila qaumihim munzirin sai suka juya suka tafi zuwa ga mutanansa a garin Madina suna musu gargadi kaga wa'annan sun riga ma mutanen Madina musulunta ana ganewa saboda a lokacin manzo Allah ya fito ne daga fa'is lokacin amul huzn shekarar da matarsa na na Khadija ta rasu shekarar da Abu Talib ya mutu kaga mutane biyu da masu bashi kariya kenan na na Khadija da dukiyarta Abu Abu Talib shi kuma ne da matsayinsa da yake da shi a cikin mutanen Makka to kaga wannan jinnu nasibin din su ne suka ji da suka koma madina wallau ila qaumihim munzirin sai suka koma ga mutanensu suna musu gargadi shi sa lokacin da manzo Allah ya zo madina yana tsaye da abdullahi hadisin lailatul jin hadisin da imam muslim ya rawaito sa ai manzo Allah na tsaye ne da Abdullahi dan Mas'udin. wani aljani ya zo ya samu manzo Allah ya ga mu can a wuri kaza ya ma'aikin Allah mun taru muna jiran ka ka zo kai mana wa'azi manzo Allah ya ce wa Abdullahi dan Mas'udin, tsaya anan sai za ga ya shi da layi yace kakka fita a cikin wannan cycle din sai ya tafi ya je musu wa'azi cikin dare Abdullahi dan Mas'ud yace sai na ji kururuwa ya ce na yunkura zan motsa sai na tana manzo Allah ya zagaye ni da layi ya ci kan fita ya ce sai na kwana a cikin dare mafi muni a rayuwata cikin bakin ciki saboda na ji kururuwa kada wani abu ya taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni kuma ga nan anan ya ce wannan bakin cikin da shi na kwana da gari ya waye manzo Allah ya tambaye shi ma za ra'aita ibnu mas'ud me ka gani sai ya ce inni ra'aitu rajulan aswadan na ga wani bakin mutum sai ce ha'ula jinnu nasibin yace wannan bakin mutumin da ka gani su ne jinnu nasibin wanda suka ji karatun manzon Allah sallallahu alaihi sallam lokacin yana dawa daga Fa'if wanda dalilin saukan suratul jin kenan da kuma wannan ayar da ke cikin suratul ahqaf in sarafna ilayka nafaran min al-jinn to shine wannan bangare daga cikin malamai suka kafa hujja da wannan ga فكانوا رسلا لله تعالى والدليل عليه سيتي ويأتوا قومهم من الجن لا تزو ومتاننس لكتكين الجنو ويخبرونهم بما سمعوه من الرسل سبات العبادي دا أبن سكجي دا منزلني أقوى أن عيسن جيني دا منزل الله صلى الله عليه وسلم ينا كرمتني سورة السجرة suka ce wannan shine dalilin da yasa ba ma jin labarin sama suka koma cikin mutanen suka fara gargadi ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'i Allah يغفر لكم wa aminu bihi به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيبكم min عذاب أليم kaga sun ji ne daga bakin manzo kuma suka zo suna musu gargadi shine suka ce fakanu rusulan lillahi ta'ala anan koma wanda suka yi suna yi wa mutanensu gargadi sun zama 'yan saƙo ne daga Allah wadalilu alaihi kuma dalilai akan kiran mutanensu zuwa ga Allah alhuda-huda da ya zo wajen annabi suleiman mai ya ce أحط بما لم تحط به وجئتك بنبأ من سبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم kaga yanzu ifritu ya zo yana bashi labari alhuda ya zo yana baki labari shi kuma ifritu yake a bashi dama zai ɗauko kuta wato gadon mulkinta kafin Allah an ta kuma min maqamik kafin ka tashi daga wannan kujeran na sarautarka kaga sun ji daga bakin annabawa su kuma su je su isar da shi zuwa gawa mutanensu amma ba wai su a matsayin annabawan ba ne annahu ta'ala samma rusul isa rusulu nafsihi faqala Allah maɗaukaki ya ambaci ɗan saƙon annabi isa wato ɗan saƙo a karan kansa faƙala id arsalna ilaihi musnaini a yayin da muka aika musu mutane biyu azzazna bi thalithin ko kaga anan sai muka ƙarfafa shi da na ukun Wata tahqiqul qawl malam yace ta ce magana a ɓangare na ilimi na wannan matsalar da malamai suka ƙara wa juna ilimi a kansa shine wata tahqiqul qawl fihi annahu ta'ala innama bakatil kuffar bi hadhihi aya ta ce magana a cikin wannan cewa shi Allah maɗaukaki kafirai sun yi kuka ne da wannan ayar li'annahu ta'ala azala uzur wa azahal illa saboda Allah ya gusar da uzurin da za a ba su kuma ya gusar da illar da ke ciki bi sababi annahu arsala rusul ila kulli mubashirin wa mundirin saboda sanadiyar Allah ya aiki ‘yan saƙo daga cikin mutane da aljanu zuwa ga kowanne daga cikinsu mutane da aljanu na wa munzirin suna bishara kuma suna gargaɗi fa'iza wasalatil bisharatu idan bisharar ta isa wannan zaratu gargaɗin ma ya isa ilal kul bi hadha zuwa ga kowanne daga cikin su ta wannan hanyar faqad hasala ma huwal maksudu, to abinda ake nufi an same shi min izahati uzur na gusar da uzuri gare su wa izalatu illa da kuma gusar da illar fakanan maksudu al-maqsud hasilan abinda ake nufi an same shi cewa saƙo ya isa ga aljanu cewa Allah ya turo ɗan saƙo ana ganewa sannan su ma mutane ɗan saƙo ya isa gare su ai shi sa Allah cewa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula to daman anan malaman da suka ce babu sun kafa hujja ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi ne ga mutane da aljanu shi sa cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun nan kuma Allah ce tabarakal ladhi nazzala furkana furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira kaga na kaga da mutane da aljanu duk sun shiga alami kana fahimta wannan magana magana ce a wanda malam ya ɗauko shi a cikin ruhul ma'ani mujallabi na bakwai shafi na ɗari biyu da biyar haka ya zo a tafsirul qasimi mujalladi na uku shafi na ɗari uku da ashirin da tara وقد قال الإمام alaihi imamu الله عليه إمام الزمخشري الله da rahama ya ce. shi imamu shari yana da cikin manya-manyan malaman tafsiri sai dai aƙidarsa mu'tazilanci ne wanda zai karanta littafinsa to ya tabbatar ya san aƙida a aƙida ma ya san mu'tazila da rassansu rankatakaf ba ka ba sai ya kwankwado aƙida mu'tazilanci ya yada wa mutane bai sani ba kamar yadda shafsal ibn usaimin yake magana har ya zo kan maganar wato babba daga cikin manya-manyan malaman mu'tazila a cikin kashaf kaga kashaf tafsirin kashaf an yi shi ne a harshen larabci to amma fa ya fesa guba guba saboda ba mutum zile ne a wajen shi shi ne hatta a wajen li'irabinsa na basmala sai da ya fesa gubar aƙidarsa saboda da aka ce bismillah suka ce ba'un dinnan jar wal majrur ne muta'alliqun bi mahzuf imma an yakuna isman wa imma an yakuna fi'lan kaunu fi'l ansab min al-ism sai suka shi sai yace jar wal majrur nan da aka ce eh, muta'alliqun bi mahzuf anan sai ce ba'un lil sai ce lil musahabati la lil isti'ana aqidan mu'tazila ce cewa wannan ka fara da sunan Allah ba wai don kana da bukatan Allah ba ana ganewa saboda su a aqidan mu'tazila ikon dan adam yana sama da na Allah sai suka ce ba'un inna lil musahaba la lil isti'ana aqidan ahlus sunna kuma ba'un lil isti'ana ina neman taimakon Allah ko da sunan Allah ina su sun ce a'a ba ka taimakon Allah saboda ko Allah ya so ko bai so ba za ka yi abin da kake so akwai matsala ko babu to kaga in baka sani ba sai ka kwankwado ka je ka tabe sa mutane da sunan ilimi ana ganewa to kuma a babun ulumul qur'an yana da littafi al-burhan fi ulumul qur'an yana da cikin manya-manyan littattafai na malaman ulumul qur'an da ake amfani da shi to kaga in zaka karanta to dole sai ka san akida in baka ba zaka fiye so guba kuma ka zo ka ta yada mutane in wani ya ma rabbi ka ce ya za ya yi maka rabbi saboda wannan ai littafi ka zaka karanta kaga dole ka san akida to imamu az Allah ya ji kansa da rahama yace wa ikhtalifa fi anna al malaman musulunci sun ƙara wa juna ilimi akan aljani hal bu'isa ilaihim rusulun minhum shin an aiko da annabi daga cikin aljanu ko ba aiko shi ba fata'allaqa ba'dhum bi zahiril aya wasu daga cikin malaman musulunci sai suka rataye da zahirin ayar shine alam ya'tikum rusulun minkum kusuna alaikum ayati wa yau liqa'a yawmikum hadha suka ce Allah ce ya ma'ashar aljinni wal insi kaga kenan alam ya'tikum rusulun minkum anan suka ce to yana ya rusulun min al insi wa rusulun min al jinni kawai suka kafa hujja da zahirin wannan aya ولم يفرق بين المكلفين ya ce bai bambanta tsakanin taklifin da aka ɗaura wa kowanne aljani da ɗan adam ba wal mukallafina an yi ba'asa ilaihim rasulun min jinsihim su mutane da aka ɗaura musu nauyi suka ce shine a aiko da manzo daga jinsinsu kaga jinsin ɗan adam annaba ɗan eh, adam jinsin aljani annabi aljani kaga wasu abin da suke gani ce ana ganewa annahu bihi anasa wa lahu alafa yace da shi ake eba cewa kuma da shi ake tattarawa kaga kowane annabi ai yana da mabiyansa ana ganewa su ne za su ebe masa kewa su karfafa masa to shi ma aljani haka suka ce shi ma yana da nasa tawagar wa qala akharuna wasu daga cikin malamai suka ce ar-rusulu min al-insi khasatan annabawa fa daga mutane ne kadai wa innama qili an ce rusulun minkum لأنه lamma جمع الثقلان في الخطاب hayayin da Allah ya hada mutane biyu wa'annan masu nauyin nan guda biyu su ne aljinni wal a cikin maganan sahha zalika wannan ya inganta a faɗi haka wa in kana min ahadihima ko da yake annabawan daga cikin ɗaya daga cikin jinsin nan ne guda biyu amma ba duka jinsin ne ake ne bi ma'ana da Allah ce alam ya'tikum rusulun minkum ana nufin min al-insi ba ana nufin hadda min al-jinni din bane ana ganewa amma abin da ya sa Allah ya ambaci wannan aljanun da ya zo yana yi wa ‘yan uwansa aljanu gargaɗi wa'azi shi ma menene rusulun ne aiko ɗan sako ne amma ba annabi ba a yana isa da sakon da gine a wa da annabi ko yake isarwa ga wa mutanensa kamar yadda wa'ancan jinnu na suka ji daga manza Allah suka ce suna yi wa mutanensa gargaɗi ana fahimtar wannan Shi ne mana ce ka qaulihi kamar yadda Allah yace yakhruju minhum al-lu'lu'u wal marjan yana ana fitar da lu'lu'u a ciki akwai lu'lu'u da ake fitar da shi wal marjan da mirjani ana fitarwa ga gare su wakila wasu suka ce arada rusulun rusul min aljinni ilaihim yana nufin ɗan saƙon saƙon wato ɗan saƙo daga aljanu yana isar da saƙonnin manzanni zuwa ga ɗan uwansa aljanu ka ƙaunihi ta'ala kamar faɗin Allah maɗaukaki ya ce wallau ila ƙaunihin munzirin ai sun juya zuwa ga mutanensu suna musu gargaɗi sai Allah ya kira sa munziri na anan sai ce wa anil kalbiyi? ga magana daga imamul kalbi kanatin rusul min qabl an yub'atha muhammad sallallahu alaihi wasallam manzanni kafin a aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam insi wa rasulullahi bu'itha ila al-insi wal dukkan annaba da suka shuɗe ana aiko su ne zuwa ga mutanensu kadai amma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an aiko shi ne zuwa ga mutane da aljanu wannan magana haka imamu az-zamakhshari ya fadi a cikin kashaf an al-haqa'iq at-tanzil wa uyun al-aqawil mujalladi na uku a mujalladi na biyu shafi na 125 Maganar ta kare malam ya ce intaha to kaga anan malam yana so ya nuna mana cewa lallai maganar da wasu malamai suka ce akwai aljani annabi wannan magana ce ne rauni kana ganewa ayar ta zo da wannan siyakir amma ba tana nufin aljanu su ma akwai annabawa ba shi sa imam ibn kasir ya ce kamar yadda wasu daga cikin malamai suke cewa ai akwai ma annabi daga cikin aljanu hadda sunansa annabi yusuf suka ce wannan kaga bai tabbata ba sanda ba hadisi ne ingantacce shine sai yace wa ammal imam ibn kathir rahimahullah ta'ala yace kaga imam ibn kasir Allah ya ji kansa da rahama qad hallala hadhihi matsala tahlilan ilmiyan mantiqiyan kal'ati imam ibn kasir. ya warware wannan matsala warwarewa ta ilimi da zai yi daidai da kwakwalwar ɗan adam ya fahimta kamar haka yace ya ma'sharal jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum da Allah ce ya ku tarin aljanu da mutane wai shin 'yan saƙo daga cikinku ba su zo gare ku ba ai min jumlatikum daga cikinku war rusul min al-insi faqat amma annabawa daga mutane ne kai walaysa min aljinni rusulun amma babu wani aljani annabi kama qad nassa ala zalika mujahid wa ibn jurayj wa ghayri wahid min al-a'imma kamar yadda Imam ibn uh, mujahid bin jabab da ibn jurayj da wani su ma daga cikin malaman musulunci suka ce babu a taɓa samun aljani annaba ba Ya ce Nina salafi wal khalaf daga cikin magabata da wanda ma suka zo a bayansu babu wani da ya faɗa haka cewa akwai annabi wanda magana ta tabbata akan haka daga cikin aljanu ba sai dai zantutuka ne na malaman musulunci da wasu suke ganin istinbati suka yi akan wannan aya sai ce wa qalabuna abbasin abdullahi dan abbas Allah ya kara yadda a gade sa ya ce da mahaifinsa ar-rusulu bani adam ibn abbas ce annabawa daga cikin mutane suke wa min al-jinni nuzurun amma a aljanu akwai masu gargadi kaga ba annaba ba ko annubur kaga istinbati daga wancan me wallau ila qaumihim munziri shine suka fassara an-nuzur anan suka fassara rusul din can dake cikin wancan ayat ta cikin suratul an'am alam ya'tikum rusulun minkum ay munzirina minkum masu yin gargadi a cikin ku ai wanda yazo da sakon da yaji yana gaya ma wani ai rasul ne ai ana ganewa wa haka ibnu eh, ibnu jarir imamu ibnu jarir shaykhul mufassirin ya yi kayanto an bahak daga Bahaq bin Muzahim annahu za'ama anna fil jinni rusulan cewa an samu daga Imam Bahaq bin Muzahim ya faɗi cewa a cikin aljanu akwai manzanni واحتج بهذه الآية الكريمة يكف wannan وانا آير ألم rusulun minkum, منكم وفي الاستدلال بها على ذلك nazrun. malam ibnu kasir ya ce sai dai kafa hujjan da imamu bahaq bin muzahim yayi da wannan ayar akwai abin lura ba magana ce da za a sallama masa li'annaha ya yace saboda ayar za ta iya daukan wani ma'anar da ba wannan ba Walai bi sariha kuma ayar ba ta zo balo balo tana cewa annaba daga cikin aljanu ba ne. sai ce wahiya Allahu a'lam a ƙaunihi ta'ala ibn ya ce, ita ce Allah ya fi sani kamar daidai da faɗin Allah maɗaukaki marajal baharaini tafiyan Allah ya ce marajal baharaini teku guda biyu suna shakuduwa tafiyan suna haduwa bainahuma barzakhun sai dai tsakanin wa'annan tekun guda biyu akwai shamaki laye baziyan ɗaya baya shiga ɗaya gane teku ne guda biyu Shi ne good example ka ce riba niger da riba benue wanda yake bi ta wurin ka tambaye shi irin navy ka ce da allah ya ɗibo maka ruwan riba niger da riba benue in ka zuba su a kwalba za ka ga kowanne daban ne wannan na sama wannan na ƙasa ba sa cakuduwa ko girgizawa kai za ka gaba za su taɓa cakuduwa ba shine bainahuma barzakhun la yabghiyan Allah ce tsakaninsu akwai shamaki ba sa haɗewa da juna wannan baya shiga wannan wannan ma baya shiga wannan saboda haka jirrin tsi idan ka ajiye su ba za su taɓa shiga juna ba kuma ko girgiza shi kai ka gama girgizawan kana buɗewa za ka gan shi haka ba wanda yake shiga wani la yabghiyan haka ta haduwa da juna wannan ya shige wannan ya kuɗe kamar rijiya da famfo ne aiko ko da bohol ka ibo ruwan rijiya ka ibo na bohol ka zuba za ka iya bambanta su Ka ba za ka iya bambanta su ba za ka haɗe amma ban da wannan su wannan kana haɗa su za ka gansu daban wannan daban wannan daban Kisa, daɗin abin social media na ta nuna maka irin wa'annan tekunan sai ka ga wannan ja sai ka ga wannan bulu kuma gashi nan ko ibo wannan kai ka zuba a nan ba zai haɗe ba ba zai taɓa haɗewa ba la ya ba sa taɓa haɗuwa da juna ila an ƙala har zuwa faɗin Allah da ya ce ya kuruju human lu'ulu'u wal marjan daga cikin wannan tekun ana fitar da lu'ulu'u da marjani duka a ciki wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tattale shi ana samunsa a ciki nan gaban ya kamata mu tsaya saboda in mun ɗauki maganar lokaci ba zai ba mu dama ba mu jiri saboda kuma maganar na da ɗan tsawo sai mu tsaya tunda akwai wurin tsayawa a nan sai mu tsaya a nan idan Allah ya raya mu sati mai zuwa sai mu tsaura daga wannan gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala in akwai tambaya za mu amsa in kuma babu za mu takaita a cikin karatun da muka yi wa alaikumus salam na'am sahabbai eh eh akwai sahabbai a cikin su akwai wanda suka yi imani da manzo Allah jinnu nasibin ba sun yi imani da manzo Allah ba har ma malaman hadisi suka sa musu suna suka sa musu suna aka kawo hadisin suna hadisu lailatul jin hadisin daren aljanu kaga na musamman ne kaga su abin da yasa ba za a sa su cikin sahabbai ba a faɗi cewa ga sahabi wane saboda kaga ba san sunansu ba amma dai an san su a dunkule sun zo wajen manzo Allah in an zo babin ilimi za ka ga suna maganan aljanin sune jinnu nasibin amma da suna ka ga dai inda za ka karanta littattafai na tarjama ba za ka ga an abuci wani aljani saboda ba wanda ya san sunan shi kawai dai manzo Allah ya bada labari shi kenan mu dai abinda ake so mu imani da haka an kuma su za a kidaya sun saboda sun yi imani da manzan Allah kuma sun ga manzan Allah amma me yasa ba a rubuta shi a cikin eh, abin nan sabai saboda ba wanda ya san sunansu kuma manzan Allah bai faɗi sunansa ba an gane mu dai mun yi imani su sabai ne saboda sun yi rayuwa da manzan Allah a garin Madina har suka mutu bal ma ga hasibi manzan Allah wa sahabbai idan ka ga maciji a gidanka kada kai saurin kashe shi ba mai magana saboda ya ce a cikin madina akwai aljanu da muke rayuwa tare da su me dalili saboda wani sahabi ya fito daga wajen yaki da wukansa yana dawowa sai ya fito sai ya gama tassa a kofar gida ba hijabi a tattare da ita ya daga sa zai dake ta da wato tushen takobin ta baya saboda kishi a zai mata ta fito sai da ke da Allah kai haƙuri mani me yasa za ka taba ni ka shiga ciki ka ga abin da ya fito da ni yana shiga sai ga maciji ya fasa kai to kishin cewa ya kori matarsa ta fito har wani zai iya wucewa ya ganta ko sai ya sa wuka ya fullewa wannan macijin kai rawun hadisin yake ba da labari an kasa ganewa ya riga wani mutuwa da shi da macijin da aka zo sai aka gaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah ce mm, daga yau duk ɗayan ku idan ya ga maciji a gidansa kada ya saurin kashe shi yayi masa magana bawan Allah ka shigo gidana zaka tada min gani da iyalai na hankali don girman Allah ina gama ka da Allah ka fita daga gida ka ka tada min da hankali in dai maciji ne zai sunkuyar da kai zai wuce zai taba ka ba wani masunci yake gaya min yace ya sami a cikin indurutunsa ya kani wato macijin a cikin indurutu ya zo ya fada a ciki ya ce yana kokari ya bude sai macijin yana ta kawo tsara kafin ya ce kar yana ta kawo tsara fuk-fuk sai ce bawan Allah ya guri ba cutar da kai zan yi ba bude ka nake so na yi ka fita ya ce wallahi sai macijin ya sun kuyar da kansa kasa ya ce ya bude macijin ya fita da bakin sa yake gaya min yace yace ya dinga kawo mai tsara yace ni kuma ba kashe shi zan yi ba ya ce saboda ni kibi na zo kamawa ban zanya haka ya shiga ba yace ce amma da na ga yadda yake ta kawo tsara sai na ba bawan Allah ya hakuri ni ba kashe ka zan yi ba ina son buɗe maka ne ka fita haka kai nake ba kibi ne na zo kamawa ya ce sai maciji sun koyar da kai yace ina buɗe ya fita su ya wuce macijin ruwa kenan ta san baki da yalo ne jikinsa baki yalo baki yalo baki yalo baki yalo kuma yana da fin kamar yadda abin da amma maciji ne ya ce ato ya ce ya fasa kai sosai yana ta kawo mai tsara ya ce sai da yana mai maganin ya ce kawai sai sun kuyar da kai har ya bude sannan ya fita da na gaya mai hadisin ne shine sai ke gaya mun wannan magana ya ce ga abin da ya ce malam gaskiya ne don ga abin da ya faru ne masunci ne ya kan kawo min kibi to shi ne ke bani labari ana ganewa yawwa Allah ya samu dace wa alaikum salam amin eh, ya shigo gidan mutum Thank <laughs> you. yawa to ai abinda muke magana kenan kawai magana za ta mai bawan Allah kai haƙuri ka fitar min daga gidana za ka fita da min hankali da iyalaina in dai maciji ne zai sun kuyar da kai ya wuce manzo Allah ce in kai haka sau uku bai yi ba ya ce ka kashe shi ba abin da zai faru ana ganewa ya ta kan wancan sahabin ne aiki kaga yan uwan wancan macijin ne suka kashe shi saboda ya kashe musu dan uwa to in maciji in aljani zai iya wa sahabi da karfin imanin sa haka kuma ya dawo daga yaki to ni da kai fa fa min babu aula ana gane karatun kaga da duk imanin malamin ka ko farcen sahabi bai kai ba to amma ga abin da faru da shi ka daina ma tunanin kanka malamin ka kenan ko ko kuma duk malamin da ka sani a zamanin ka to ko farkan sahabi bai kai ba to amma kuma ga abin da ya faru da shi wa alaikum assalam na'am eh eh Eh. haka ne eh, to ai akwai tarbiyya da addinin musulunci ya bamu matsaloli da zaka ga mutane da yawa ana fadawa a ciki ba a taka tsantsan ba a kokarin bin wannan yanzu misali wani kawai ya zo ya ga maciji ya zo wucewa an gane yana kokarin kila ya shigo gidansa ne zai wuce ko sai ka gata maciji kawo abin na kashe shi a'a tun da wucewa zai ka tsaya ka gani in ya doshi inda iyalanka yake sai ka ce da Allah bawan Allah ba gida ba ka kara gaba an gane in ya dosa ne bayan ka mai magana to sai kai abin ne amma ko yana gani kawo kaza kawo kaza ina akwai macijin da fa ba maciji bane ba ranar da ina zaune karfe goma dare ne wani mutumi ya zo shiga kofar gidansu kuma daga inda yake tsakaninsa da kofar gidansu da kaman daga daidai inda sarfila yake zuwa wancan kofar ne yana shigo kwana sai hango maciji yana tafiya haka zai shiga gida sai fara iwace jama'a kowa kulle kofar ɗakinsa ga maciji ya shigo gida ni kuma ina wurin sai na tashi da gudu na ɗauki sanda ina zuwa kusa da macijin sai na ga da ya shimfiɗe daga daidai inda sarbili yake ya kai wajen gid ɗin yana tafiya a rabin jikin su na ce na duba sa'an na ga karfe goma na jiya ah, ba da ni ba sai na tsaya ina kallon shi ina kallon shi sai ya shi ina kallon macijin har ya shiga akwai kayan mota da aka tara a tsakiyar gidan ina kallo ya shiga har da bindinsa na ƙarshe ina kallo ya shiga kowa ya kulle kofar gida a kofar ɗakinsa muka kwashe wa'annan kayan ranka ta kafa je ga tsawon macijin wala ba mu gan shi ba wala ba mu gan shi ba ana gane wala ba mu gan shi ba mun kwashe kakaf duk kayan da ke wajen nan ba mu ga macijin ba kuma ni na ga tsawon macijin ba labari aka bani ba to shi za ba a gaggawa in ka ga abu ka yi tambaya to in dai haka ne za ka ga Allah subhanahu wa ta'ala ya baka nasara dabbobin da ake kashewa ko a tudu ne ko a abin nan kaga daga ciki akwai aka kuma shi ka dinga mai mamaya kai bugu guda daya saboda in kai bugu daya mutu lada ɗari in ji manza Allah sallallahu alaihi wasallam in kai na biyu wannan ɗan da ya mutu ba to za a rage daga kaga daga ɗari zai koma kila tamanin ko casa'in in ka ƙara bugu bai mutu ba kaga yana raguwa ladin na raguwa ana ganewa to sai ka yi ƙoƙari ka mamaye shi yadda in ka mai bugu ɗaya farar ɗaya ka mai ya tafi ke saboda shi ƙasa kaga abu biyu ne yana fitar da gobara a jikinsa ɗin da ka gani wannan zanen da kake gani a jikinsa yana da yana kasa wuta na ashana kuma ya kama shi za ba ta ga wani gidan a ce ba wani abin nan kuma kawai wuta ya kama to tsakana yana da gobara ana ganewa sannan kuma jikinsa ɗin da ka gani za guba ki shi sa dole za ka ɗanyi takatsantsan ana ganewa zai iya shiga cikin aki gari ya lullube jikinsa ya sa guba shi kenan kuka ci shi kenan ba wanda zai sha idan kuna da fitsarin rakuni kuka ci cikin ya bada ciwo kuka dura to zai kashe dafin ko kana da namijin goro in ka ci to zai kashe dafin da zaran ya fara ka ci namijin goro ko fitsarin rakuni zai kashe dafin duk bala'in da zai ana ganewa to shi za a dirrin tsidiyar ka san kana da ɗan namijin goronka a gidanka ta ajiye kowane irin guba ne ka sha in ka ci namijin goro yana faji wannan guba yana magani Allah ya samu dace yawa sai a kula da shi kaga shi tsaka kenan yawa ana kashe shi da dera shi ko gilma zai yi bugen shi za ka samu lada kaga mutane da yawa sun sun kashe dera suna za su samu lada ba ko da mota ne ka zo wuce ka ga dera eh, ka shi kawai za ka samu lada yuktal fil hilli wal haram haka manzo Allah ya ce ana kashe shi ko a bakin ka'aba ka ganshi ma kai shi ka kashe shi la a baka lada eh eh da kalbun aqur da kuma mahaukacin kare mahaukacin kare shi ma kashe shi ake yi saboda shi ma wakacin kare kin nan nasa akwai guba guda 370 ko da 66 duk wanda ya ciza ya kama to sori shi ma sai ya mutu an gane saboda haka shi ma ana tafi shi to kaga duk irin wa'annan mutane ya kamata su san su saboda su san yadda za su mu'amalace su Allah ya mu dace na'am eh maciji yana yawan barna ina eh dama abin da ke kawo shi kwai ne inda ana kwai a wurin da yawa na kaji suna kwai to maciji zai zo ko da kilomita goma sha biyar ne yana jin ƙamshin ƙwan zai zo shi kuma maciji bai da kunne antena yake da shi harshen nan shi ne yana fito da shi ɗin nan da yake yana kaman wato sensor ne yana yana ɗin tazarar da ke tsakanin shi da wannan dabba an gane shi kuma maciji illarsa fa in ka kashe shi matarsa da in namiji ka kai shi matar in ta zo in ta kalli idansa za ta ganka eh haka karatun yake a inda bature ya samu kyamara na yi ha a inda bature ya samo kyamara kenan daga idan maciji ne yi, shi ya yi yana daukan hoton duk wanda ya zo wajen shi in kun kai goma kip kip kip kip yana da memory na kyamara idan sa zai dauke ka ita matarsa in ta zo ta kalli idan za ta ga kowa to za ta je farauta ba ka ji mai gona a ce ya kashe maciji kuma maciji ya sare shi ba eh dan uwansa ne zai da fansa saboda zai gani in ya kalli idan ya ga wanda ya kashe mai dukwa to zai kullace shi duk inda ya ganshi sai ya rama na <laughs> shi ce da in ya tafi da shi shi ke da amma in dai bar shi a wurin in mata shi ne ta zo in namiji ne kuma ya gani zai zai ɗauta banza. eh sai ka ne in dai za ka bar shi in ya zo zai gani wannan wani ilimi ne mai zaman kansa na'am eh eh eh eh eh eh ta daga shi ne eh sai ta maida eh eh eh eh Eh. ba ta sani ba eh. Eh. ya fita ba kai shi ba ya tafi eh shi maciji idan yana bacci fa sai kai tunanin ya mutu ne kuma ko yana bacci idan shi a ne eh ko yana bacci idansa a buɗe yake maciji za ka ga ya kanannaɗe kansa da kyau haka ya yi mummatsi haka maciji kan wani ilimi ne mai zaman kansa ya tsara mutum a wannan ba kowane maciji ba ne kububuwa ne ke yin haka shi ma sai an fusata shi saboda gubar da yake da shi eh kububuwa ce ke yin haka ana ne? yawa sai ka dinga sani eh kowane dabba da yanayin zubin da Allah ya masa na halitta kaman kai ne kana zaune kawai wani ya kawo maka talatalu ya ce ya ce ya alaji ko kuma injiniya ko wani ga talatalu ka ganki dan kare ne ka ce ajiye shi inda ya ajiye ka ga ya haka to na sata ne talatala in dai aka sake shi in ka ce a ajiye in aka ajiye shi ba zai motsa ba zai zana haka ne haka zai zauna kyam to na sata ne amma in nashi ne kana sakin shi za ka yana tafiya na bum bum yana zafi shi to wannan nashi ne na me shi ne wani ya taba ce an kama yi talatala ya ce ka malam ya burge ni da sallah ya ce sai na ce mai ajiye ya ce yana ajiye sai na ga ya zauna ya ce ina tsoro kanan kai shi gida ya mutu ya na tunanin ba da lafiya na ce na sata ne ya sato ne shi za ki motsawa ya ce amma ɗayan ƙarami ne bai kai shi ba ya ce ana sakin shi sai na ga yana buɗa na ce to wannan nashi amma wannan katon na sata ne in dai aka sati sanatallo kana ajiye shi ba zai motsa ba zai dunkule ne haka kawai ya tsaya biyan <laughs> saboda aka kada wani ya kawo maka yake a ka ja na saka ne za su waye in ya sato to haka zai yi amma in nashi ne lafiya lau zai tafi eh, ai Allah Allah hakimun kowai yadda ya tsara shi ya eh, kuma kowanne da abin da aka ajiye masa nasa na sirri na dan adam da bai sani ba amma kaga kyamara ɗin nan da ta zani asali daga idan maciji ne bature ya ɗauko saboda shi ne ke ɗaukan abu idan shi kyamara ne yana ɗauka kim kim yana ɗaukan mutane harshensa kuma kamar sanso ne in ya fito da ki yana yana takitin ɗin ɗinsa daga nan zuwa nan mita nawa ne sai dinga tahuwa yana tahuwa yana tahuwa sannan ya yi tsara sannan za ka yi tunanin haƙori biyu kawai yake da shi ba haƙori biyu yake da shi ba su ne guda biyun da suke zahiri yana da haƙura da yawa a nan shi za idan ya kama abu da kyau ya riƙe za ka ga cire shi yana wahala kamar damusa ne kama in ka je damusa ta lashe hannunka za ka sha wahala saboda wannan harshen duka kamar kaya yake harshen damusa ba kamar kaya yake in duk zai kasa ma saboda kaman kaya ne kaman allura ne duka haka a jibge a abin nan ɗinta kowace dabba za ka ga abin da Allah ya ajiye na ta sirri to kowanne za ka ga akwai abin nan ɗinsa eh, wannan wani ilimi ne shi ma mai zaman kansa eh eh eh aya harshen ta kaman kaman kaman allura yake yi yana da tuni kowanne yana ganewa shi za a eh, da harshe ba haka ne kamar raƙumi ne a in ya mutu shi ma ana tafiya in ya mutu da kaya baya mutuwa baya faɗi sai ya zai final destination amma matacce ne kuma yana tafiya za ka gan shi matacce ne ne raƙumin zai gaya maka wannan raƙumin matacce ne amma za ka gaya yana tafiya lafiya lau saboda kwakwalwarsa program Allah ya yi shi shi baya bata yanzu daga nan misali yakuba benu ka ce za ka je nijar da shi maraɗi ka tashi daga nan ka tafi maraɗi da shi in kana zuwa kawai yi baccinka yana zuwa nan zai zauna da kansa ya kwanta sai dai ka zo ka ce mai toga inda za a ji kuma baya nisan ɗan hanya baya ɓacewa hanyar da ka tafi da shi in ana dawa ka yi baccinka za ka bukatar ka nuna mai zai kawo ka yana zuwa daidai nan zai durkusa ya zauna har gari ya waye yana jiran ka sai ka bashi command kuma to a lokacin da yake tafiyar ne in ya mutu da kaya a kansa ba zai faɗi ba zai ta tafiya kwakwalwarsa is program sai ya kai final destination din da za je zai durkusa da kansa kana cire kayan za ka gan shi a sandare baya musi kuma ala banza ba Allah ce afala yanzuruna ila al-ibli kayfa ko wani abu zaka ga wani sani da Allah ya ajiye Allah ya samu dace abinda muka karanta dai-dai Allah ya tsoro ko ya karba mana wanda muke bisa kuskure kuma muna roƙon Allah ya yafe mana akwai nasir umar mahaifinsa profesor umar Allah ya masa rasuwa shekaran jiya kenan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa ya sa aljanna ta zama makoma a gare ta akwai ibrahim shi ma mahaifinsa allah masa rasuwa ɗazu muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala wannan makwabci na ne muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa ya sa aljanna makomansa jinyan da ya yi allah ya sa ya zama kafara a gare su dukkan su biyu da prof da shi wannan mahaifi shi ma dukkansu sun yi jinya mai tsawo muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya sa ya zama kafara a gare su ‘ya'yansu da ‘yan uwa da jika sirikin alhaji salisu ne makarfi gashi nan a zaune muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta masa ya sa aljanna makomansa ya yafe masa kura-kuransa kada ya batar da mu bayan tafiyarsa mu kuma muna roƙon Allah subhanahu ta'ala idan ta mu ta zo ya ba mu ikon cika da kalmar shahada wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya albarka ga dukiyarsa ya albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙon ka yadda ka bashi arziki ka ba shi ikon sarrafa arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatan kwacin wanda ko fiye da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka ka saba mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira ya Allah muna roƙonka ka duk lokacin da mutuwar mu ta zo da mu da masu kallon mu da sauraro ka ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya ka sa firdaus al'ala ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ونتوب إليه آمين